gidan haya kana biya saboda haka dole sai an baka notice ita duniya baka biyan Allah haya baka biyan kuɗin lantarki rana da wata saboda haka lokacin da Allah ya ga dama yake so ka barta a lokacin zaka barta ko ka shirya ko baka shirya ba mala'ika ne za a turo a ce ya dauko ka in duk sakkwato da mutanen sakkwato dangin ka ne da yan uwa ran da mala'ikan ya zo ya shaƙe ka ya tafi da kai ba wanda ya sai hana yaran alhaji ba za ka ga ko ɗaya ba yan shan miya duk su watse su barka in kai mai sarki ne mai sarauta dogarawa duka su watse su barka sallama in an kai ka kabari bare je ya zauna bakin kabarin ka ce har yanzu shine sallama in za a yi magana da kai sai an biyo ta ofishinsa ba in kai gwamna ne ko shugaban kasa sauran protocol babu shi protective protocol ya gudu ba za ka gan shi ba special advisors ko dai ba za ka gani a cikinsu ba kwamishinoni duk su watse su barka matakka idan kai kana tunanin baka da kokobo a nan duniya an abu ya same ka ita ce mai kawo maka agaji mai tausaya maka wallahi idan aka zara ranka an riga an gama ko a mafarki ta rinka ganin ka sai ta je ta samu wani malami ta ce ya taya ta addu'a kana zuwa mata a cikin bacci ba ta so in ka bar mata kuɗin da ka tara kuma aka raba gado ta fara bushasha ta fara neman samarin gari da za a zo a shawarce ta a ce a tado da alhaji daji ya dawo cewa za ta ku bar matsiyaci Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba zai zo ya ɓata mu harkar rayuwata ta duniya ba wannan shine babban bala'in da yake faruwa wannan duniyar ya ku bayin Allah ba wurin zama bane ba wurin dawwama bane idan kai kana takama shehu malami ne kana da ɗalibai sun zagaye ka suna zuga ka suna baka makka da an zara ranka wallahi duka wayannan ɗaliban babu wanda zai je ya zauna kusa da kabarinka wanda kai sa a cikin su shine wanda zai maka addu'a ashe wannan duniyar ba wurin dawwama bane lokaci ɗaya za a zo a ce ka batta kana zaune abincin da aka shirya don ka ci dama ya riga ya kare ya kai bawan Allah ka tuna lokacin da ka zo wannan duniya kana kuka mutane suna zagaye da kai su kuma yan uwa da dangi ana dariya ana murna ana wance ta sauke lafiya to akwai ranar da za su zo su zagaye kan kuma ranar suke kuka saboda za ka koma zuwa ga ubangijinka to ai sa kai kuma a ranar dariya kake ba kuma kai a ranar kuka kake ba wallahi kwanan nan wani dan uwa kira ni waya da ya Kaduna yake ce min malam ga wani abu mamaki da muka gani yau wani bawan Allah ya zauna a teburin mai shayi yana shan shayi ya sa biredi a bakinsa ya tattauna ya kurbi shayi kamin ya haɗe mala'ika mutuwa ya zana ransa biredin da ke cikin bakinsa sai a wajen wankan gawa aka kwakwale shi wannan labarin da nake baku ko wata ɗaya ba a yi ba kenan wannan ya nuna lafiya ba ita ce alamar ba za ka mutu yanzu ba a wadata ba ita ce alama ba za ka mutu yanzu ba a abin da ake bukata kawai ka ɗauki mataki kawai ka shirya me yake faruwa yayin da aka zo za a zara ranka kalla iza balaga tattaraki wa qila man raq wa zanna annahu al firaq wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma izinin masaq a daidai lokacin da aka zo aka kewaye ka ana ina za a samo babban likita ina za a samo ƙwararren doctor kun san babban matsalar da ke faruwa a wannan ƙasa wallahi manya a Najeriya sun dauka in ka mutu ma kawai laifinka ne wato in ka mutu akwai matakin da ba dauka bane da an dauki matakin kai da baka mutuwa abinda saka dauka kenan manyan ƙasar nan da za a ce babban mutum ya mutu ku zagaya kusa ku sha mamaki ku ji irin maganganun da ake yi da wani babba ya zo abin da zai fara tambaya a wace asibiti a kwantar da shi da an faɗa sai ce to in banda sakarcin sa ya zai je ya zauna a wannan asibitin bayan su likitocin ba ƙwararru ne. ni na san asibiti a Germany da can aka kai shi da yanzu yana raye bai mutu ba wannan shine aqidar su Allah yana nuna musu aya Allah yana nuna musu darasi kwanan nan a jiha guda ɗaya sanatoci guda biyu suka mutu ɗaya mutu yau ɗaya mutu washe gari a cikin wannan ƙasar ta Najeriya ɗaya daga cikin su ba a ɗauke gawarsa daga inda ya mutu ba handset ɗinsa ya ringi ana duba handset ɗinsa ya ga message ne daga banki account ɗinsa naira miliyan hamsin ta shigo cikin account ɗin lokacin kuma mala'ika mutuwa ya tafi da ran a wannan lokaci Allah yana nuna mu bayin Allah aya Allah yana nuna muku aya amma wannan ya gagara ya zama wajibi ku ji tsoron Allah ku tausaya wannan al'umma ita ce hanyar da za ku bi ku kare kawunan ku daga shiga wuta idan ba ku kare kawunan ku daga shiga wuta ba iya abin da za mu yi mu faɗa muku mu faɗa wa kanmu Allah ya ba mu tsira da mu da ku baki daya wannan shine babban matsala take faruwa a cikin al'umma ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku koma zuwa ga Allah ku rike dokokin Allah yayin da bawa za a zara ransa ana neman likita shi kuma wazan da annahul Hulfira. shi ya riga ya gane lokacin barin duniya yayi ya gane abincinsa ya kare mala'iku sun zazzagaya shi an ce ya kai wannan bawa ni ke lura da abincin ka duk wanda ka ci ta hannu na Allah yake baka na zagaye duniya gabar da makuru da arewa kwarar abinci ɗaya da Allah madaukin sarki ya halitta domin ka ci babu ka riga ka cinye naka ina buhun nan shinkafa da ke cikin su to babu ka a ciki ina kuɗin da aka tara a banki babu naka a ciki ina shaguna da aka makare da kaya babu naka a ciki ina motar kannan ta musamman wacce ake yayi a cikin gari ta riga ta kare yanzu babu naka a ciki ba ka a ciki ka cinye rabon ka ka shanye ruwanka ka shaƙe ka abin da ya saura kawai كبر دوني اركوي والتفت الساق بالساق اجتمع عليه امران الامر العظيم بالامر العظيم الناس يجهزون بدنه والملائكه تجهز روحه abin da yake faruwa a wannan lokaci kenan mutane nan ana kicikici da gawarka ya za ya wanke ta ya za ya dauke ta mutumin da da yake burge kai ke baka sha'awa in ji khalifa umar ibn aziz wanda za ka ganshi ya sa riga cikin kwarjini yana ba mutane sha'awa masu karbar kaya a wajensa sun zagaye wayanda yake ba bashi sun zagaye ana alhaji ya fito ana cewa baka maka ana girmama ka ko kuma kai mai mulki mulki ne yan shan miya na sai kayi ana baka maka ana girmama ka da za ka mutu gashi da sanda kake da rai za ka sa riga ka ba mutane sha'awa kowa ya kalle ka ka burge shi wallahi idan aka sanya ka cikin kabari aka baka kai kwana uku zuwa kwana hudu a ciki khalifa umar ibn Abdulaziz ya ce da za a tono ka mutane su gani da wani zai leka ya ga halin da kake ciki a wannan lokaci wallahi da gudu zai ba zai iya kallon ka ba ka zama abun tsoro wannan likafanin yayi jajawur wannan fuskar mai ban sha'awa ta fashe kan ya fashe kwakwalwar ta zazzago ƙasa ta cinye naman ta cinye hanci ta kwakwala idanu haƙora sun fito fili su tsutsa na safa da marwa tsakanin kwakwalwarsa da cikinsa cikin ya fashe tsutsotsi ne ke yawo da zagaye a ciki ya fara rududdugewa ya fara wari wannan da ke ban sha'awa wannan da ake cewa ba kamar shi shine fa wanda zai zo ya sake canjawa ya koma cikin irin wannan hali ijtama alaihi amran nan ana kici kici da gawarka mala'iku mutane suna fama da gawarka a can kuma ga mala'iku su kuma suna kici-kici da ranka za a ɗauki ran aje a kai shi zuwa ga Allah maɗaukin sarki ana gama yin wanka ana wanke ka mala'iku na kallon abun mamaki suna ya kai wannan bawan Allah ba kai ne da in za ka yi wanka ba ban ɗaki kake shiga ka kunna ruwa kai mis tsakanin ruwan sanyi da ruwan zafi da sabulu mai tsada da sabulu mai ƙanshi da sabulu mai maganin kuraje yaya aka yi muka ganka a yau ana wanke ka ana jujjuya ka ina basirar ka take ina hikimar ka take ina ina matsayin ka yake wannan yake faruwa ne idan an zo ana sa maka likafani mala'iku suna mamaki ya kai wannan bawa ba kai ne kake bude drawer ba ka dauko riga da sitati ka sa ka saba kana takawa daidai kana yi wa talakawa alfahari ya aka yau ake nan da kai a cikin farin kallewa me yake faruwa ne ya kai wannan bawa a zo aje ka ai maka sallah a kinkime ka za a kai makabarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun dauko gawa za ku kai makabarta ku rinka sauri ku rinka sauri aka ce me yasa ya ce cikin biyun daya in ta kwarai ce kar ku bata mata lokaci ku kai ta zuwa ga rahamar Allah madaukin sarki idan ta banza ce bala'i kuka dauko ku sauri ku je ku sauke in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an je an aje ka bakin kabari kabari yana ya kai wannan bawa leko ciki na gani babu komai a ciki ba fulo ka zo da shi ba shimfiɗa ka zo da ita ba wutar lantarki ka zo za a kulle ka ne a toshe ko ina ba AC ba fanka ba air condition ka zo da abin da zai sauƙaƙa maka matse kafa za a yi ka zo da shirin yadda za a buɗe maka ka samu allowance duba ka ga menene a ciki duk bala'in da ka gani da kayan ka zo kar ka zarge ni leƙo ciki kar ka shigo ka ga wani abu ka ɗauka ni na kawo shi ba laifi na bane duk abin da ka samu ciki kai ne wanda ka zo da shi haka kuma za a ɗauke shi a sake danna shi a cikin wannan wuri kai Allah ka gafarta mana Allah ka karbi tuban mu ya ku bayin Allah ku tarbiyyanci ƴaƴayenku ku koya musu hijabi mata daga cikin su maza daga cikin su ku san abokanan su babban bala'in da yake faruwa a halin yanzu shine at-tabarruj na mata yanzu babban bala'in da yake faruwa yanzu wata shegantaka da ta bullo a nan cikin garin Sokoto mata da dama a cikin su yanzu ba a hijabi wai hijabi ya zama ƙawanci ne da akwai hijabin da suke sa ana ce masa hab sunna wai shi ma hab sunna yanzu an wuce yayin shi shi ma sa shi ƙawanci ne wai yanzu wani katon tabarau wai shi ma ke sanya wai shine a madadin hijabi wani katon tabarau mai duhu suna ce masa extra large wai shine mace za ta dauko ta saka wai ai ya rufe idanunta ba a ganin idanunta wai da ma amfanin hijabi a rufe ido da niqabi to wannan katon tabarau wai shine hijabi shine niqabi wai yanzu Allah ma izgili ake so a yi masa wai Allah ma fushinsa ake so a tsokano yanzu babban abin da yake faruwa kenan kaga mace tana tuka shirgegiyar jeep amma ta kawo wani tabarau ta sa idanunta ba hijabi a kanta in ka bincika kuma sai ka ji matan musulmi ce ba arniya bace ya ku bayin Allah wannan masifa ina za mu je da ita ku umurci matanku da hijabi ku umarci 'ya'yanku da hijabi su rinka sutura suturar musulunci duk abin da Allah ya haramta Allah yakan haramta duk hanyar da ake bi aje zuwa ga wannan abu da Allah ya haramta zina sai ya haramta duk hanyar da za a bi aje wajen zina daga cikin hanyoyin da ke sa zina ta rinka yaduwa akwai fitar mata tsirara fitar mata babu hijabi wannan yana daga abin da ke sa zina ta watsu domin yakan tilasta maza su yi wa mata kallo kallo irin na sha'awa kun ga zina ta rinka watsuwa ta rinka yaduwa a cikin al'umma kenan da ba a san ya inda za ta tsaya ba ya ku bayin Allah ku rinka faɗakar da mata akan hijabi da sa lullubi ku rinka tarbiyyar 'ya'yanku ku koya musu karatun qur'ani ku rinka zuwa da su masallaci yana da bakin ciki ka zo masallaci ka samu dattawa guda talatin amma ba yara kanana guda arba'in a masallaci alhali dattawan nan ba wanda bai da yaya bakwai takwas wani ma yana da goma sha biyar wani ma bai san yawan ƴaƴansa ba sai an ɗauko kalkuleta an daddanna kamin a lissafa amma ga su su wajen talatin a masallaci amma babu yara kanana in mun samu dattawa talatin ya kamata a samu yara kanana kamar ɗari da hamsin a cikin masallacin abin da ya kamata a samu kenan kun baro kun biye wa hadisin yahudawa cewa wai ku ne santar da wuta daga daga masallaci ku nesantar da makami daga masallaci ku ne nesantar da mahaukaci daga masallaci ku ne nesantar da yara ƙanana daga masallaci wannan hadisin yahudawa ne suka kirkiro ba inda aka ce a nisantar da ƙananan yara daga masallaci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana ana zuwa da su masallaci yara ƙanana suna zuwa masallaci annabi yakan yi sujada yaro karami ya rarrafo ya zo ya hayo yin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar yarintarsa annabi kuma ba zai dago daga sujada ba har sai yaron ya gaji da zama akan wuyansa ya sauko da kansa kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga wannan sujada wannan ya nuna yara kanana ana zuwa da su masallaci ku tsaya ku tarbiyanci ƴaƴanku ku tsare mutuncin ƴaƴanku ku tsare tarbiyar ƴaƴanku wannan Allah ya dora muku domin ya ce ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga ainihin shiga wuta ya ku bayin Allah mu gaggauta tuba zuwa ga Allah madaukin sarki mun yi sa mu mai tausayi ne mun yi sa ubangijin namu mai rahama ne mun yi sa ubangijin namu mai jin kai ne mun yi sa ubangijin namu yana kaunar mu ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah duk duk taron mun nan kowa ya san laifin da yake aikatawa mu tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu tashi da daddare mu yi nafila mu yi kuka mu zubar da hawaye ƙasa mu lallashi ubangiji kada mu nuna ubangiji jaruntaka kar mu nuna ubangiji taurin kai duk wanda ya nuna wa Allah taurin kai to sai yi wa Allah raki duk wanda ya nuna wa Allah jiji da kai to sai ya zo ya nuna launinsa ga Allah madaukin sarki mu zubar da hawaye mu kuka mu lallace shi mu bukaci ya gafarta mana Allah ka gafarta mana ka jika mu gaba daya Allah ka gafarta mana ka jika mu gaba daya Allah ka azurta mu da tsoronka Allah ka ba mu ikon biyayya zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon biyayya zuwa gare ka Allah ka sa duniya a hannunmu ya Allah kada ka sanya ta a cikin zuciyarmu Allah ka sa duniya a hannunmu ya Allah kada ka sanya ta a cikin zuciyarmu Allah ka azurta mu da halal kuma ka sa albarka a cikinsa Allah ka nesantar da mu daga haramu kamar yadda ka ainihin wato nesantar da tsakanin sama da ƙasa ya Allah ka nesantar da haramun da mu kamar yadda ka nesantar da tsakanin wato ainihin wato gabar da yamma Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmai Allah ka kashe mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallah إن الله يأمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال جلت قدرته إن الله وملائكته يصلون على وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid allahumma rzuqna alhalal wa barik lana fihi wa ba'id kama ba'at bain almashriq wal maghrib allahumma inna nas'aluka alhuda wat tuqa wal afafa wal nas'aluka alhuda wat tuqa wal afafa wal ghina wal maghfira allahumma inna nas'aluka alhuda wat tuqa wal afafa wal ghina wal maghfira allahumma inna na'udhu min alhammi wal wa na'udhu bika min alajazi wal kasal wa na'udhu bika min aljubni wal bukhl wa ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك أيها الإخوة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم وصلوا صلاة المودع يا عباد الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allah